Tuma da yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Yau dai mai sauraro shirin jamhuriyar Nijar ya leƙa tare da yin duba kan yadda aka gudanar da bikin ranar matan Nijar. wanda ke gudana a duk ranar sha uku ga watan Mayu na kowace shekara. Bikin ranar na bana shine karo na talatin da hudu. Bikin ranar na nuna gwagwarmayar da mata suka yi tare da jerin gwaro a shekarar 1991 lokacin muhawarar ƙasa domin kwato 'yancinsu. Tun wancan lokacin ne hukumomin ƙasar Nijar suka keɓe wa mata ranar domin biki a kowace shekara. A bana an yi wa ranar take da gudunmawar mata cikin tsarin gina sabuwar Nijar inda a ko'ina matan birni da na karkara suka fito domin gudanar da shagulgular ranar da suke yi wa lakabi da sallar mata. Bakin mu a wannan rana sun haɗar da madangallo ta kungiyar mata na fam angaji da kuma madankako fatima shugaban kungiyar mata ta kungafen amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki rukayya abba kabara rayuwata A birnin Yamai a hukumance an gudanar da shagulgular rawa kafin a ziyarci wasu ƙauyuka da suka fuskanci matsalar tsaro don taimakawa mata. Haka ƙungiyoyin mata daban-daban sun shirya muhawarori don faɗakar da mata a game da muhimman abubuwan da suka shafi ci gaban rayuwarsu. Madam Abdulhajiya Mariya shugabar matan Farm Engage ta bayyana gudunmawar da mace ka iya bayarwa a iyalanta. Mace in ta sa kanta ita ce cikin gida tana ba da horo ita ce take ba yara karantarsuwa kenan in ta kama da kuzari insha Allahu duka sai ku gani aikin da za ta dauka sai ya zama daidai aikin da zai sa son shuna a cikin kasar ga. A nasu bangare matan karkara su ma sun magantu ta bakin madam Aisha Mamman daga garin gangara ta Not a jihar ta Magaram. mun ji daɗin wannan rana ta tsara zuma mun san rana ce ta incin mata mun ƙaru sosai kanmu ya waye kenan muna da incin mu ma cikin ƙasa mu haɗi aji a dama da mu a sha da mu ko ba komi dai mun gano da a ƙasa muna da rinjaye tun da muna da wajen kishi hamsin da biyu na al'ummar Nijar ko ma an ɗara kishi 52 cikin 100 na al'ummar Nijar kenan ƙasa ba ta tahiya sai da mata kuma ya zamanto matan yanzu kanmu ya waye ana iya yin komi da mu muna iya shiga cikin komi muna iya neman komi muna iya shiga takara muna iya neman matsayi ana iya yin komi da mu a ƙasa muna iya ba da kai kuma muna ta A yanzu haka dai matan Nijar ba su samu yadda suke so a game da kaso ɗaya da ya kamata a basu duk wada yadda ake basu mukamai. Madam Abdu Hajiya Mariya ta yi kira ga hukumomi da sauran al'umma. Duk abin da ake yi a ahidda wurin mata kun ga wajen Asis National an ce duk abin da ake har ta da wajen da wilolin da za a ta yi magana kwanciyar hankali a sa mata ciki. Da fatan wannan kira zai isa kunnuwan da ya kamata. RFI. Madalla an gaida abokiyar aiki ya Abba bar da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da madangyallo ta ƙungiyar mata ta fan an gaji. mata sun samu abu da yawa Tun da in an diba ko assembly plastikin na vice president ma mata sun taba zamna can kenan an ci gaba an samu mata ministrori an samu mata depute an samu mata prefe an samu mata director general da komi da komi kuma ya kara da yawa to mata na kira a dama da su shin kafin wannan kiran muke ganin ya kamata mata su yi kahin a kawo zancen aiki da komi da a yi da mu a dama da mu a samu cikin les da de decision da komi da komi abinda ya kamata mu hada kai mu hada kai mu yi magana guda mu son juna mu kama juna mu sa hannu cikin hannu paske in muna haka ne muna da karhi kuma in mun yi karhin nan ko menene muna so in mun saya mun tambaya sai a saurare mu amma mata ba su sauraron juna sai abin ya kawo matsala tunda ko an yi ba a yi gaba daya yadda muna so to muna so mata su kama juna tukuna in an kama juna yanzu in aiki ya tashi kuma mu aiki gaba daya kan wannan kan yana nan wannan ma kai yana nan bai in mun sa eh, aikin cikin juna sai ya zan babban aiki takin bikin ranar na bana dai shine gudunmawar da mata za su bayar wajen gina sabuwar Nijar. shin ya cika kalli abin ni ina ce mata sun yi amma ya kamata su kara ne sun yi aiki da yawa diba wajen kwanciyar hankalin mata suna bacin kokarinsu tun da su ne da yara su ne za a ce idanun gari ko minara tun da su ne suna da labarin komi su ne cikin buci su ne cikin kasuwa su ne cikin gida su ne wajen aiki kenan suna nan suna bacin kokarinsu dan kasa ya kwanta lahiya tunda a fara da kwanciyar hankali in babu kwanciyar hankali komi bai to mata mun gani suna bacin kokarinsu bisa kan wannan matsala Hare Nara, kenan ta fatan masu sauraro kun nishadantu. Da haka za mu je ga tattaunawa ta da Madam Kako Fatima, shugaban kungiyar mata ta Kongafen. eh rana farin ciki ce tun da rana ce yadda aka hiddo wanda mata kamar a ce kwalliya ta biya kuɗin sabuli tun da dai mun nema kuma mun samu to shi yasa ko kuke ga dukka lokaci in ya kai tunda gwamnati ya keɓe mana wannan rana ta zama Theresa May journée national tunda akwai ita international tun lokacin da aka je forum din Begin nan ne zan ce taso to amma mu da aka zo Nijar sai aka ce to wannan Theresa ita ce sallah ta Niger kuma ana hidda abubuwan da ke sa rayuwar mace ta gyaru duk cikin wannan dai yanayin sallah ne kuma ana yin abin da ake cema canza miyau don saboda a tunana da wannan lokaci da aka sha wuya da yanzu cikin wannan lokaci da muke. Mai saurare zai so ya ji waɗanne irin bukukuwa kuka shirya. Bana masha Allahu abubuwa sun ɗan canza tunda cikin kwamiti da ake sa ƙarƙashin minister ɗinmu da ake minister de la population kullum ana eh, abin ake ce ma eh, zaman shawara to wannan zaman shawara ya hiddo abu da yawa da za a yi a wannan rana akwai hanya da za a rubuta mata rue de la femme ne da activity far ɗin da za a ɗauka hanya ce za a ma sunan hanyar mata bancin wannan kuma kun san akwai eh, ƙauka da wannan al'amari na 'yan ta'adda ya taɓa su ma ana kai musu taimako akwai ayyuka jiya da ƙungiyoyin farar hula kamar ƙungiyoyin mata za su yi kamar mu yanzu a kwangafen muna nan muna shirin sallan mu a shekarun talatin da kwangafen ta tana aiki kenan kun ga akwai abu da yawa kuma da wa'insu kungiyoyi suke ta yi wanda zai sa in an gama ƙarhi kamar aiki ya je daidai. To ko akwai saƙon da za a isar ga hukumomin ƙasar Nijar? Hukumomi na wannan ƙasa kun san dai duk yanayin da ake ciki in fannin aiki ne in fannin kasuwanci ne in fannin raya karkara ne duk dai ayyuka da aikace na gwamnati da na mata a ƙauyuka ko ko'ina muna son lalle mata da abin da za a yi a sa su ciki. Madan Kako Fatima kenan shugabar kungiyar mata ta Kongafen. gare ku masu saurare ya kuka kalli korafin matan na Nijar. Waɗanne shawarwari za ku ba su kuna sauraron ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. da haka shirin rayuwata na wannan rana ya dasa aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international arafai musamman abokiyar aiki rukayya abba kabara aisha shehu kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan shiri. RFI Yanzu kuma labaran zai dora a zagaye na biyu. Rahotanni daga jihar Borno